العالمين الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بينكم السلام عليكم ورحمة الله بركة mu da saduwa يمتي wannan yammaci دبوكي 27 ga watan سيطرة تدبو wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha hudu ga watan daya shekara ta dubu da dari tara da kuma shekarun da tara kamar yadda muka sai yau za mu yi fatima insha Allah zuwa ƙarshen surar da za mu tsaya idan kuma ga shi ina fama da mura ban sani ba ko za mu iya karasawa inda dai mura ta ta kare sai mu tsaya idan Allah sa mun je ƙarshen sura ko kafin haka akwai tambayoyi kamar haka wata bayar Allah take tambaya dangane da rufe fuska a kwanaki lokacin muna magana akan tafsirin suratul nur mun yi bayanin hijabin da ya kamata mace ta rufe to a ciki sai ta fahimci na ce rufe fuska ba wajibi bane wannan haka ne na faɗa rufe fuska ba wajibi bane kamar da dalilan shari'a suka nuna kasancewar an ce abu ba wajibi bane ba shi ke nuna ba da hukunci ba cikin musulunci tunda hukunce hukuncen guda biyar ne ga wajibi ga kuma mustahabi ga haram ga makaruhi ga kuma ja'izi ki ci gida an ce ba wajibi bane ba sai ki nema masa fuska ba zai zama haramun ba haramun bane da ki rufe fuskoki ba ko makaruhi bane ba to yana tsakanin al'amura guda nawa kenan guda biyu ko dai mu ce za'izi ko mu ce mustahabbi an gane ku duk malamin da suka tafi bisa da cewa rufe fuska ba wajibi bane sun yarda rufe shi ya fi bude shi ga mace amma an ce ba wajibi bane don kasa mace fuska ta abu da ka tilasta ka ce dole sai ta rufe sai idan to baka dalili a shari'a da ya wajabta maka rufe ba daga cikin dalilan da malamai ke kafa hujja da su bisa ga cewa rufe fuska ba wajibi bane fadin Allah ta'ala kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum fada wa mu'mini cewa su rufe fuskokin su a wato rufe idanun su kuma su kiyaye farajin su cewa su rufe idan su ma'ana su daina kallon mace kenan ko da a ce fuskar a rufe take ka a bukaci a ce ka rufe idan ka a ce abu ya take shi sa kai ana ta kallo amma ita ba sai zama ce ke rufe sai aka ce kai rufe idan ka ba sai ke rufe fuskar ki ba an gane ku da matar da sun suna wa annabi fatawa lokacin aikin haji fadlu ibn abbas yana tare da annabi fuskar ta tana bude fadlu ibn abbas yana kallon ta dan ya kalle ta haka sai annabi ya kare fuskar sa zai sake dawowa ta ba annabi ya leko sai annabi ya sake tura shi sake dawo wa tunan gudu da rufe fuska wajibi ne da sai Allah ya kin da rufe fuskar ki amma bai ce rufe ba sai hana kallon ta to wannan kadan ne da cikin dalilai masu tarin yawa amma duk malamai sun yarda cewa rufewa dai shi ya farshi rufewa dai sai dai da an ce ba wajibi bane ka fahimci yare na shari'a ake magana da shi ba ana nufin shi kenan kuma ya ga haramun gwamnan mace ta rufe mafi kyau ta rufe kuma ta rufe ko ba a cewa ta yi zunubi tsakanin ta da ubangiji na biyu kuma dangane da maganan auren ahlul kitab wannan magana ta sha yaduwa kuma mun sha ta sanata a nan gurin ba so ɗaya ba so biyu ba kan cewa kirista ne yanzu da yahudu ne yanzu shin za su amsa sunan ahalin kitab ko ba za su amsa sunan ahalin kitab ba ba abin da za a nabi kira su da sunan ahalin kitab ka mu'amalance su irin yadda Allah ce a mu'amalance ahalin kitab ba wani bambanci tsakanin su da ahalin kitab na zai da yanzu akwai waɗanda suke ganin wai tunda yanzu da an saukar da alqur'ani kowa ya zama ahlul ba babu wani ahalin kitab دون ما تقاك يا ماذا التمام القرآن يتي قرآن إذا كان جيسو في سنة سنة أهل الكتاب نعم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة إن الدين عند الله الإسلام فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم الله يسي اياكي سو idan kace ba ahlul kitab kamar Allah ce a yaki babu wani irin yare ne wannan a duniya ku yaki babu kuma Allah ce a karɓi jizya a wurin su kamar Allah ce a karɓi jizya a wurin babu ba yi a yi wannan gwaranci ko da mutum da mutum suka yi wannan magana da zaka tuhunci kwakwalwarsa da cewa baya da hankali in yace haka ya ce da ka rubuta ya wurin wanda babu shi ko ka yaki babu to za ka zaka tuhunci kwakwalwarsa to ballin tana zancen Allah ta'ala ku gane cewa kasancewar mutum bakin fata ko farin fata ba shi ne abin da ake izina da shi ba aqida ta zuci kasancewar mutum ba nasare ko ba yahudi ba launin fata bane aqida ce ta zuci duk wanda ya rike aqidar yahudanci ya zama ba yahudi duk wanda ya rike aqida ta kiristanci ya zama kirista ba wani bambanci tsakanin na da na yanzu ko farin fata ko bakin fata kamar yadda duk wanda ya rike musulunci kuma ya zama musulmi ko wani irin launin fata ne ba a cewa dole sai in balarabe ne kai kun gane ko da haka duk abin da Allah ya ce wa a ahlul kitab kiristan yanzu suna da shi wajen dangane da halarcin wato auren matansu ko kuma cin abin da suka yanka an fahimta ku duk dabba da kirista ko bai hude yanka halal ne kai musulmi kaci dan Allah cewa ta'amul ladina uzu kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum kar ka ce to sun musulunta kenan Allah ya san su kafire ne kuma ya ware su daban yace a cikin kansu yace a wurin matan su da nasu qur'ani su kafire ne amma sai Allah ya bada hukuncin da da yake cikin qur'ani din illa ya sa abinda malamai ke cewa mafi kyau shine mutum ya ta matarsa ba auren su ta akai jadiki ne ba ta akai je da musu duk inda suke ka auro su ba shi ma abin da mutane ba ta gane yaren shari'a shari'a ta ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum wal musalatu min al mu'minat wal musalatu min alladhina uta kitaba min qablikum idza hunna ujurahun ghayra musafihin akhdar wa man yakfur bil iman fa يكفر بالايمان فقد wa huwa fil akhirati min al khasirin sai aka yi shiri wato halal ba sai aka yi mutahabi ko wajibi dole sai ka je ka auri kirista ba a idan mutum ya bai da laifi in mutum har ya mutu bai auri kirista bai je lahira ba a ce dan da baka auri kirista ba har ka zo nan gurin an gane ku to abin da zaka kalla kai da zaka aure maslahar auren menene riban ka wajen auren ka kana da tabbas in kai ka ilmantu da ilimin addini ta yadda ganda da za ka yi ma ko kallar addinin ka ba zai ruɗe ka ba kai kana da ikon da za ka dawo da cikin musulunci ba za ka je fama shakka ba sai ka aure ta a'a kai kanka baka buga wa fahimtar addini ba a jami'a ko ga mu kai dan boko ita yar boko baka fahimci addini ba baka fahimci qur'ani ko hadisi ba boko zalla tun da ka tashi abin da kake kenan to kaga wannan za ta iya da kai krista kamar yadda tarihin waɗansu ya nuna a cikin ƙasar nan matan su sun mai da su kiristoci to irin wannan ba za ka bude musu kofa a haka ba to dan abu ɗaya da yake faruwa wata ta yadda wani kirista ba ya sa ka rushe hukuncin Allah kace babu shi cikin addini dole ka tabbatar da shi shi za ku zaka tabbata limani ya auri wanda take bayan Indiya da ahlul kitab Umar an fata bi aika masa ce me yasa ka aure shi ce ku je ku haramun ne aka tambaye Umar ce ba ta ne haramun bane ba ta ne da ya dace ka aure ba ce to na tsammanin ta dauka cewa haramun ne cikin shari'a ya kamata duk mu fahimci waɗannan mas'aloli wannan kuma mai tambaya ta karshe yana cewa mun ba da fatawa cewa mutumin da ya saci kudin gwamnati idan ya juya su yi kasuwanci da su to abin da ke wajibi a kansa shine na farko ya mayar da abin da ya sata din adadin ko naira miliyan nawa ne na biyu kuma ribar da aka samu a cikin wannan kudin sai a raba ta gida biyu kashi ɗaya na shi ne saboda wahalarsa da juyawa da yi kashi ɗaya kuma na talakawa mai da su cikin aljihun gwamnati wai sai wani ce wannan zai ba da dama a saci kuɗin gwamnati kenan idan a akwai hukunci cikin shari'a dole ka faɗe shi wanda yi wasa da shi dan ya saci kuɗin gwamnati wannan kuma shi ya ciyo amma ba kai ka ba su fatawa cewa ya halatta ba faɗin mu cewa in ya sata ya mayar dan Allah wannan yana bada damar halacci ga sata din wato kullum ku daina auna addinin musulunci da kwakwalwar ku ko tunaninka kai ganin kawai da an yi haka to shikenan za a abin nan to a daina haramun ne sai mu ce waye yake haramun wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi kadhib Umar dan Khattab ya ɗauki kuɗin talakawa ya biyo wani sahabi a jiya ya ce ga su larura ta kama shi sai je ta yin kasuwanci da su da ya kasuwanci da su ya dawo sai wadanka ba ce ina kudin da aka baka ajiyar talakawa sai ce ga su ya ɗauko ya kirga ya ce ga kuma tsari a kai riba saboda na juya su to sai ka ce me wancan kudin talakawa ne wannan ma da aka sace na local government na mai rubin metropolitan shi ma na talakawa ne ko wanda aka sace na state government shi ma na talakawa ne na ma'aikatar ilimi ko na ma'aikatar aikin gona tun na talakawa ne na kowace ma'aikata na talakawa ne a gwamnatin tarayya ko ta jiha ko ta karamar hukuma da haka duk wanda ya sata dole ya mayar in yi zai lahira bai mayar ba sallolin su za a ɗauka a ba talakawa in ba ya da sallah mai kyau duk guragun salloli da nishi zunubin su da yan giyan da kan na ɗauka shi a bashi abinda maza Allah ya faɗa ne cikin hadisi to kaga sai mutum ya kiyaye karfi Allah ya tsare je idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 159 cikin suratul shu'ara ya kuma za mu tashi farkon aya ta 160 daidai bakkan mu lokacin mursalin ya Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم تقول إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين التي كذبت قوم لوط المرسلين وتمتنا النبي لوط عليه السلام sun من جديد kamar yadda muka faɗa baya ƙare ta manzo ɗaya wato tamkar ƙare ta dukkan manzannin Allah ne in qala lahum aquhum lut yayin da dan uwansa annabi lut alaihi salam yake da su ala tattaqun shin ba za ku tsoraci Allah ba ba za ku kiyaye azabansa ba inni lakum rasulun amin ni gare ku manzo ne wanda yake amintacce da haka fattakullah ku tsare dokokin Allah wa fi umun kuma ku yi mun da'a cikin abin da zo da shi wa ma as'alukum alaihi min ajrin a cikin abin da zo dinnan da shi ba na neman haraji wurin ku ba na neman ku ba ni lada dangane da abin da nake isar muku na sakon ubangijin ku in adra illa ala rabbil alamin lada na baya wurin kowa sai a wurin ubangijin ku أتعطون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم bal antum qaumun adun yace da su atatuna dhukrana yanzu ko duka zakewa ƴan uwan ku maza dan biyan bukatar ku irin biyan bukatar da da namiji ke yi wurin ɗa mace ku a madadin haka sai ku nemi maza min da cikin abin da Allah ya halitta na wata wa na ma min ku rinka barin irin abin da Allah ya halitta domin ku na maza na mata yanku ku kyale su ku je ku nufaci maza bal antum qawmun adun lalle ku mutane ne masu kishire iyaka a wurin ne sai ta tuna al-fahisha ta ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin yanzu za ku rinka aukawa al-fasha irin wanda kafin ku babu wani bil adam da yake yin kan kasa a inna kullu ta'tuna ar-rijal shahwatan min dunin nisa yanzu ku kwari ka zake wa mazaje ku kyale mata bal antum qawmun musrifun lalle ku mutane ne masu ketare iyaka al-israf shine abin da ake nufi qawmun adun anan سلفي قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القانين ربنا ba da wannan gargadin da kuke yi ya lut wato ya kai annabi lut la takunanna min al-mukhrajin tabbas lalle sai ka kasance cikin wanda za a kore su daga gari ka kyale mun suka rama babu baka ka kyale mun ya abin da ba ga dama aikin mu daban na ka daban in ba za ka yi tarayya da duba cikin ayyukan mu kyale mu mu bi ina mu daban in ba ka dena ka kula ta kunan min al-mukhrajin sai an fitar da kai da gari shine Allah ya ce kuma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum ba abin da mutanen su suka bashi amsa sai cewa ku fitar da shi shi da ahalinsa ku kore shi shi da mutanen su daga cikin gari an gane ku kala yace da su inni li amalikum min alqalin lalle ni dangane da aikin ku ina masu kyamar wannan aikin wato ina masu inkari in kale ana irin wannan aiki rabbi najini ya ubangiji ka samar da ni wa ahli ni da ahlina mimma ya'malun daga munin sakamakon abin da mutane na ke aikatawa Allah ke fanajjaina sai muka samar da shi wa ahlihi da dangin gidansa ajma'ina gaba daya illa ajuzan sai wata tsohuwa guda daya wato ita ce matar su kenan illa ajuzan sai tsohuwa guda daya fil ghafirina ita mun kyale ta cikin masu wanzuwa a azaba lafazin al-ghafir wato min al-abdad yadullu ala al-ma'na wa duddihi idan kace al-ghafir abin da zai zo nan gaba ko al-ghafir wanda ya riga sai baya dukkanin sai na daukan wannan ma'anar sai dai jerin jerin kalmomin da ita wannan kalma ta samu kanta a ciki shine zai fayyace ma wata mana ake illa ajuzan fil ghabirin ay illa ajuzan fil baqin fil azabi sai ɗaya daga cikin tsofaffin da ta yi wanzu cikin waɗanda suka yi saura na mutanen annabi lut wato azaba ta kama su ثم دمرنا الآخرين sannan muka rushe wato al'akari da duka sauran mutanen bayan mun samar da su wato muka halakar da su ke kamar da ubangiji ta ala ba da bayani a cikin suratul shuara a cikin suratul araf da cikin suratul hud da cikin suratul hijr wannan duk mun karanta abin lokacin da muke tafsirin waɗancan ayoyi cewa ubangiji ta'ala ya aika musu da ruwan duwatsu daga sama kowane dutse ɗaya na ɗauke da alama waɗansu malaman ma suka ce na ɗauke da sunan mutumin da zai auka a kansa فجعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل wa مسومة عند ربك وما هي من Allah ke الله تسمك daga garin. sama muka mai da shi kasa kasa muka mai shi sama sannan muka musu ruwa na duwar wasu wuta hijaratan min sujjid mandubin musawwamatan inda rabbi wa ma hiya min zalimin biba'id haka ubangiji ta'ala ya fushi da su da kake su da azaba sakamakon munin aikin su da rashin wa kiran da annabi su yi musu Allah ya tanya nan wa amtarna alaihim muke musu ruwan azaba daga sama wato almatar a cikin larabcin qur'ani ba yana nufin ruwan sama yana nufin azaba galibi duk inda kaga an kawo almatar a cikin alqur'ani to azaba ce amma idan ana nufin ruwan sama sai a ce zai wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha وهو الذي نزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أما يأتي مطر وأذاب كنا في القرآن وأمطرنا عليهم مطر sai muke musu ruwan azaba wato daga sama fasa a matar munzarin tur da abin da zubo musu da shi daga sama na su mutanen da aka wa nan ba su ji wato abin ya nuna mutum inna fi zalika la'aya lalle a cikin abin da aka karanta ina akwai aya da alama da ke ubangiji wajen damkar mutane da azaba in sun saba masa وما كان أكثرهم مؤمنين سيدي مفيا يوم مثالي بس كسن سيما في إيماني با وإن ربك لهو العزيز الرحيم للي أبنجزك سيني العزيز مبوي الرحيم وانك تكون بيزن تيجا باينسا كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين واتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ومن كذب أصحاب الأيكة المرسلين mutanen abin da ake kira al'aika sun karyata manzanni domin karyata manzo ɗaya kamar karyata duk sauran ne al'aika a larabci su ne wuri wanda yake da duhuwa saboda itace masu ganye ashabul aika bisa ga zance mafi inganci su ne mutanen annabi shu'aibu alaihi salam su ne kuma mutanen birnin madayana madayana sunan garin ne al'aika kuma yanayin da wurin yake saboda wuri ne wanda yake cikin duhuwar itace da sauransu to waɗansu malamai sukan yi kokarin su da su a annabi shu'aib an turo shi ne zuwa ga al'umma guda biyu an turo su zuwa ga birnin madaina wanda shi nan gare su ne don haka Allah ta ila madaina a asahum shu'aiba an turo su kuma zuwa ga wato ashabul aika to ba dan garin bane shi ba so ne a garin da haka ba ce da iz qala lahum aquhum ya ka ce iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun ba danganta su zuwa garin ba har ma suna kafa hujja da wani hadisi wanda yake nuna haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tafsiri suna kawo su cikin littattafansu amma hadisi ne wanda yake da iki dan haka zance mafi inganci wato ainihin ashabul aika ne ashabu madiyan ashabu madiyan kuma sune ashabul aika sai dai aka ce a can an danganta annabi shu'aibu zuwa gare su an ce dan uwansu tunda ana magana da garin yadda kika haifaffen garin shi ma haifaffen garin ne amma a nan ba danganta shi zuwa gare su ba dan an danganta shi zuwa ga al'aika itace wanda da wannan itacen suke sara su abin nan ɗan gumaka da suke bauta ma da wannan itacen za su saro zo su sassaka gunkin za su bauta ba sai aka dingina su zuwa ga munin aikin su to a nan gudun sai ba a kulla yan uwantaka tsakanin annabi shi aibu da su ba kun gane ko shine hikimar amma wancan hadisi wanda shi yi hibatullahi ibnu asakir ya rawaito cikin littafin sa hadisi ne wanda yake da ifi a takasiri ashabul aika sune mutanen birnin madina kazzaba ashabul aikatul mursalin mutanen garin da ake kira al'aika sun karyata manzanni iz qala lahum shu'aib ala tattaqun yayin da annabi shu'aib alaihi salam yake musu wazi yace da su ala tattaqun sun ba za ku tsoraci azabar Allah ba inni lakum rasulun amin lalle ni a gare ku manzo ne wanda yake amintacce da haka fattakullahu ku tsare dokokin Allah wa ati'uni kuma ku yi mun a cikin abin da nazo da shi wa ma as'alukum alayhi min ajr bana neman lada a wurin ku dangane abin da muke fitar muku na addini in ajri illa ala rabbil alamin ladana ba hannun kowa yake ba ba ce hannun Allah ubangijin ne أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تحفوا في الأرض مفسدين ya ci gaba da cewa su auful kaila ku rinka cika mudu wanda kuke sayarwa da mutane kayan abinci a ciki wala takunu min al-muqsirin kar ku kasance cikin masu tauye mudu din wato abin da kuka auna da shi bisa kwano kaza naira arba'in arba'in to shine za ku sayar da shi babu laifi ku ɗora riba a kai arba'in da biyar hamsin sittin duk babu laifi amma laifi ne ku ce ga kwanon nan naira sittin ne kowa ya fi kwamin daga baya sai ku loma kashi daga kasa don ya kasance ya rage muku lalar wani abu idan an zuba a ciki za a samu ragowar tafi guda ko tafi biyu gwargwadon yadda mutum ya gwanin cewa zai iya loma kawa ta to yi ta ala ce auful kaila kan harshen annabi sha'ibu zuwa gaba da nan birnin madaina auful kaila ku rinka cika mudun ku wala ta kunu min al-muqsirin kar ku kasance cikin masu tauyewa mutane hakkin su shine wala ta hasanna ta ashiya an kabe da zai bayani gaba shine la ta kunu min al-muqsirin wa junubul qistas mustaqim ko al ko al-qistas duk dai ma'ana ta dane wa kuma ku yi awo na sikeli bil qistas mustaqim da wato sikeli wanda yake daidaitacce kamar yadda ba zai cuci mutumin da ya zo shari'a ba kuma ko ba zai cuce ku ba shari'ar musulunci an gina ta ne akan dafu darar wato karka cutu wani kar wani cuce ka idan ka zo sayar da abu idan ka ba su faraki to kar ka zo daga baya kuma kai wata dabara da za ka rinka toyewa mutane aikin su wannan bai halatta ba sai aka yi amfani da ababai guda biyu amma abin da auna shi ake da mudu to kar ku loma ka wannan mudu din amma abin da yake auna nauyin sa ake ta fuskar sikeli to kar ku yi gudu cikin harkar sikeli din ta yadda za a tsora abu bai kai kilo ɗaya ba kila ya to three quarters ne kafin ya zama kilo sai ka ga nuna kilo ɗaya idan ka ta kashi wanda ya zo aiki kar kuma ka kyale shi ya lalace sai da abin kilo daya sai an sa kilo daya ba wajen gram ashirin ko wani abu sannan ya daga idan ka haka kuma kashi cikin kanka kenan musulunci kuma la darara wa la dirar haka ka'ida take yadda ba za ka zalunci ko ba a so kai ma a zalunce ka wala tarfasu nas asiya'ahum Allah ta'ala ce kar ka tauye wa mutane haƙoƙin su ma'ana ba wasu abin mudu kadai ba ba wasu abin da ake aunawa da sikeli kadai ba cikin kowane irin abu ko wanda ake aunawa da tape ne tsawon da ake bukata kafin a yi cinikayya ko da shi ko da wani iri ne kar ku daurewa da mutane hakkin su wala ta asawfil ardu mufsidin kar ku yi fasadi a cikin kasa wato kuna masu barna bai halaka ku haka sai ce wattaqul ladhi khalaqakum wal jibin فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين yace da su wata kun nabi halakakum ku ji tsoron ku kiyaye dokokin wanda ya halicce ku shine Allah ta'ala wal jibillatul awwalin kuma shine ya halicci ko da su halittun farko al jibilla halittu al awwalin na farko wato dai kamar Allah ta'ala ga mummuni a cikin suratul baqara wato ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum shine ma'anan wannan wato wa ittaqu alladhi khalaqakum wal jibillata al awwalin qalu sai suka ce inna ma anta min al musahharin sannan dai kadai wato kai kana cikin waɗanda suke al musahharina an sihirce su ba su da tunani wato kana cikin wanda motsuwa ta kama shi yasa har kake faɗa mana wannan kamar yadda suka faɗa cikin suratul hud suna ganin dan me za a yi musu abin nan yanzu musulunci kuma a cikin harkar kasuwa har akwai magana musulunci a ciki ya za ka ce kar mutum ya gudu ya za ka hana mu sakewa ka ce suke bi masu mun daidaita a filamatu ka tamurka an nasarka ma ya gudu ma an nasarka ma ya gudu a aba'una au an nas'ala fi amwalina ma na sha yan sallolin da kake yi da wahayin da ake maka shi ne zai sa ka ce wai mu daina a da mutum sami yayin mu ko ka hana mu gudanar da dukiyar mu yadda muke so su suna ganin harkar dukiya harka ce wadda take ta kasuwanci ba ruwan Allah a ciki musulunci sai an an zo yin sallah ko an zo salati ko zikiri amma an zo kasuwa ana magana a auna abu a sayar da yadi a sayar da wani abun nan wannan cewa suwa ake duk wanda ya fi wani dabara ya fito ni shikenan ya sha illar shi shine kar a kama ka amma dai in ba a kama ka to ka sha har a sha tsammanin suke da haka suke ganin dan za su hana su abin da suke so a cikin dukiyoyinsu to da haka nan gudun suke cewa da shi inna ma anta minal musahharin wa ma anta illa basharun na kai fa ba kowa bane ce mutum kwatan kwacin mu wa inna zunnuka la minal kadibin lalle mu na tsammanin ma kai kana cikin makaryata abinda kake faɗa cewa wai wahayi akai maka bisa ga dukkan tsammani kai ƙarya kake ba haka bane ba addinin cutar wanda suka nasa. suka ce fa kuta laina kisa ban minan sama ka rufto mana wani yanki daga cikin sama ya fatan kanmu azaba ta kama mu in tafi minan sadiki ne in har da gaske ne kai manzo ne jebo mana azaba in ta kama sai ce da su فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم الله سيقال في أنه سيجيس ربي يا أبي جبنا أو سيجيس رب ubangiji na alamu shine mafi sani bi ma ta amuru dangane da munin aikin ku shine mafi sanin cewa na isar muku shine mafi sanin cewa ba ku an mun ba ba ni ne na gajiya wajen kirar ku zuwa ga musulunci ba ku ne ne ko kasa wuri ne imani da ni shine ma'anar rabbi alamu ma ta amuru fa ku sai suka ta karyata Shi shine shu'aibu alaihi salam fa akhadahum azabu yawm zulla sai azabar yini mai girma wato azabar yinin nan mai dauke da girgije ta kama su إنه كان عذاب يوم الأذين لن يولى وسياسة في عذاب تيتين يولى كي بيجر من بسكي أنه هناك أن لا فأخذهم عذاب يوم الظلمة الظلمة أنا مثل جريجي أن ذلك أما تكون سورة الأعراب ستي فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار الجاسم كأن لم يغنوا فيها زوا كرسي a cikin suratul hud sai ce wa aqabat allazina zalamu sayhatu fa azzahu fi diyarihim jatimi ka allam yadanu fiha ala bu'dan li madyana kama ba'ida samud ar-rajfa girgizar kasa as-sayha sawa yawm az-zulla wa girgiji to shine ibn kasir ke cewa ayoyin ba wai sun warware juna bane ba ayoyin tun su daya sai dai kowane wuri ayar da ta zo ta dace da abin da suka yi a cikin suratul a'raf an kawo cewa fa akhadathum ar-rajfa girgizar kasa ta kama su saboda suna takama da garin su suka ce da shi la nukuru jannaka ya ta aibu wallazina amanu ba ka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina za mu fitar da kai daga alƙaryar mu ya kai shi kai da duk wanda suka yi imani da kai ba suna sun kawo da garin su ba da kasar su ba to sai aka yi girgizar ka kasuwa su ma su mori garin ba in shi ya fita fitar ta su rahama ce su kuma yanzu su ta zai yanzu su azaba kenan an gane ko wajen a cikin surutun hud da aka ce wa aka rukun lazina zalamu saiha saiha shine ne tsawa wannan ya dace saboda mummunar maganar da suka masa asalawa duka تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل fi أموالنا ما نشاء wato yanzu sallolin ka su su cutar ta wannan ta zama gana ce ta rishin kunya daga tsaye to ya dace a ce musu kun isilolin ku to sai dace a musu tsawa shine wa akan kullu zulul musaihat a nan gurin kuma sun nemi cewa a rubuto musu da wani abu na sama to sai ubangiji ya kawo girgizi ba ma samar ba ga girgije wani ɗan kankanar abu ku za ku iya ɗaukar ne ko ba za ku iya ba to da aka tashi musu a azaba ɗin kamar da malamai ke cewa sai da aka jarrabe su da zafi mai tsanani kwana bakwai ko sama da haka zafi ya tsananta wata rana tana cikin zafin rana ta Allah ya turo da girgizi. su yi da ilwa sai duk gaba ɗaya kowa ya ɗaura a dubi karshen wannan karkashin wannan girgijin don ya ilwatu da shi ba wanda ya rage kowa yana suna cikin haka sai ubangiji ta ala ya saukar da faiha suna kokarin su ta sai ubangiji ta ala ya sa kasa ta yi girgiza kuma wato kaga azabobi guda uku yawmin zulla girgijin ya zo sun tare karkashin sa asaiha mai gulazuna sama wa rajata fihim al-ardu min tahtiha kadani فخر عليهم السقف من فوقهم wa tahum al-udaw min haythu la yashurun gaba daya ya so na dukan azaba ta tabbata akan su shi yasa wato qur'ani yana da uslubi daban-daban wajen ba da labari kaga kan za a faɗa abin da ba kissa idan ka ta can ba za ka ga ba za ka kusar da yunwa ka ta labari ba sai ka hada da nan sai ka hada da can sai ka hada da can to shi yasa dole ne ga dukkan mutumin da yake mufassiri ya zanto ya damu da al alqur'ani wajen harba ina ƙara jaddada wannan dan da wannan ne za a ci moriyar tafsirin mai tafsiri kasancewar al alqur'ani ko Allah kalli in bai haddace Qur'ani ba yayi laushi cikin Alqur'ani shi zai saka taro wa mutane duk abinda ayoyi suke da alaka da shi da juna ka hada musu in bukata ta kama ba akwai ina za yi haka ba amma da akwai wuraren da dole sai kai haka akwai wuraren da idan ka ce ko ina sai kawo wannan tafsirin to da wata rana kila ba za mu ci aya biyar da ba idan muka ce kowace aya sai mun kawo danginta amma anan idan ka kawo wannan gurin sai ka kyale yana je san wata rana ka kawo mutan sai ka kyale yana je wata rana ka kawo mutan wata rana ma kamar mai taso biyu saboda harkar ilimi yanzu ku kwakwalwar ta rauni harkokin duniya sun yawa a kan mutane babu ne shi ka sai mai kawo dan mutane surki ubangiji da Allah bai fakar zabu fa kaza mu azab yawmin dhulla innahu kana azab yawmin azim sai ta inna fi zalika إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن في ذلك لآية للي أتكلم من ذلك فلا في آية بسجون القدرة الأبيجي كمال المنكسة وما كان أكثرهم مؤمنين سيدنا ما في آية مكامل في إيماني wa inna rabbaka lahu al-azizul rahim kuma lalle ubangijin ka shine al-aziz mawuwayi wanda babu abin da ke gagararsa shine kuma wato ar-rahim wato mai jin kai da bayinsa وإنه لتنزيل رب العالمين saukakken littafi ne daga wurin Allah wato ubangijin halittu gaba daya magana ce zuwa ga manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nazala bihi ruhul amin wanda ya sauka da wannan alqur'ani shine ar-ruhul amin malaika jibril ko kace masa ruhul qudusi ko kace ar-ruhu kadai ko kace ar-ruhul amin dukkan sifofi ne da Allah ya ba su cikin Qur'ani ta'arudul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فجاء الروح ملائكة جبريل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أيدناه بروح القدس هذا روح القدس أنا أقول به ضد ملائكة جبريل الروح الأمين كما ضد ملائكة جبريل wannan ne waɗansu daga cikin orientalists da suke bincike kan ilimin addinin musulunci suke ɗauka su kala su sai ce alƙur'ani ba akwai tufka da waya a ciki kuma shi kansa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai bai ma san wanda ya masa wahayi ba wata rana ce ruhul qudus ne wata rana ce ruhul amin ne wata rana ce jibril ne من man عدوا لله وملائكته وكل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبه وجبريل ne wata rana ce ruhul amin wanda ya nuna shi ba bai san wanda ya faɗa masa kawai ya gamu da wani mutum ya ce masa wahayi ne ya karba bai san ma kowa ba har sunan ma ya ta karkewa to kaga wannan jahilci in ba haka ba a akwai bambanci tsakanin suna da kusa jibril wannan shi da sunansa ko ka ce ar-ruhul qudus ko ar-ruhu kadai ko ka ce ar-ruhul amin wannan duk sifofi ne ko wani mutum ko guda ɗaya ya ya iya tara maka siffa guda goma an fahimta ko kaga ga wani ka ce sunansa Musa ko ka ce sunansa Ibrahim bawan Allah ne sunansa Ibrahim sunansa kenan fari ba sifa cikin wannan dogo ba sifa cikin wannan tela ba sana'a cikin wannan shi kadai ya kare ne a bai wajen guda hudu mai mata biyu <laughs> ko mai uku ko mai ɗaya ko goro wannan ba sufofi bane ba abinda dukkan ba shi cikin waɗannan sufofi ne na shi da ya ka ce kai wani dogon mutum ya zo na aka jima sai wani ce wani furar wani ko na gaba da wani farin mutum yau aka jima sai wani ce yau na gaba da bala ibrahim aka jima wani ce kai yau na da wani gauro duk daga su dogon gaba daga yan gora ne to dukkan waɗannan ka ai ba tuka da warwara a ciki to amma wanda bai fahimta ba sai ya tuhumci alqur'ani kamar akwai tuka da warwara duk magana ce guda ɗaya sufofi ne na malaika jibril nazala bihi ruhul amin wato ruhi amintacce mai tsarki shine ya sauka da shi malaika jibril kenan ala qalbika ya sauka ya sauka da alqur'ani a bisa ga zuciyarka ma'ana ya karanta ma dan ka haddace a zuci litakuna min al-munzirin dan ka waye gari ka kasance cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin ya saukar da shine bilisan da harshen larabci arabiyyin harshen larabci mubin wanda yake mabayyani wa innahu lafi zuburil awwalin labarin sa ya zo cikin littattafan farko zubur jam'i na zabur idan an ce zabur dudin da alkitab littafi wa innahu lalle labarin qur'ani lafi zubur al-awwalin tabbata cikin littattafai na mutanen farko ma'ana babu wani annabi da ya zo ba sai sai yana da bisharar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jiran misali annabi isa wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu babu wani annabi ba wani littafi Fati sai an akwai bayanin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bayanin saukar alqur'ani cikin cewa qur'ani zai zuwa karshen zamani to tun da ko shine littafin da dukka basharat bihi jami'ul kutubi samawiyya dukkan littafin sama sun bada bishara da shi dan wani zai karanta shi a yau idan ya karanta shi da wani littafin zai gaskata shi yasa karanta qur'ani kamar karanta dukkan littafin ne da ke hannunka yanzu duk wanda yake da bible a hannunsa kuma ya karanta alqur'ani ya karanta bible din da ke hannunsa duk wanda yake da taura ko da jila ko zabura ko sosai ibrahim ya kare ka abin da ke cikin Qur'ani kamar ya kare ka wannan littafin da shi dan dukkan littafin sun yi bisharar zuwa Qur'ani ne girma an gane ku shi ne Allah ya awalam yakul lahum ayatan shin baya zama hujja baya zama aya ga mutanen Makka an ya alamahu ulama bani Isra'il da ke wani sashi na cikin malaman bani Isra'ila sun san Al-Qur'ani suna da labarin su cikin littattafan su masu adalcin zance cikin su ai sun gaskata Al-Qur'ani Abdullahi bin Sallam yana ganin manzon Allah yake farkon lokacin da gaji a cikin madina ga abin da mun ya ce cewa ku sadar da zumunci ku rinka ya sallama ku yi sallah da daddare lokacin da mutane ke barci yace da mun sautin su sai kalli fuskar sa sai na tabbatar ba fuskar makareci ba ce ba ina ganin ki da cewa shine annabin da aka bishara da shi cikin littafin da ke hannun dan ka zo gaba shi musulunta da yawan su sufofin annabi so ganin suka musulunta ga abin da ke cikin attaura ko linjila ga kuma sun zo sun ga abin a jikin annabi shikenan suka musulunta shine Allah ke cewa baya zama aya ga sauran kafirai wani sarki na malaman ahli kitab bani Isra'il sun san zuwan alqur'ani sun san zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ولو نزلناه على بعض الأعجمين saukar da wannan alkur'ani ala ba'd ajamina a bisa ga wani sashi na ajamawa idan an ce al su sune kabilun da ba larabawa ba saboda shi larabci ana ɗaukar shi a matsayin mafi fasahan yare a duniya shi yasa wanda ba shi ba a ɗauka duk warawa ne kawai yanzu da turawa da faransawa da kowa hausawa kanu da fulani duk gwarawa ne yan kwatanta da ni <laughs> shi za a cikin su al'ajin ajamawa kowane yare da ba larabci ana kiran kiransa ajamanci saboda larabci shi ke cike da fasaha biyu sa Allah ce masa arabiyyin mubin yare wanda yake da bayani abu ɗaya sai ka bashi suna wajen goma yanzu zaki a larabci in kana da bukamu larabci wajen sunaye wajen guda goma ka duba abu ɗaya da sunaye guda bakwai wani yare ke da wannan jarin kalmomi in ba larabci ba shi yasa la yaren da ke cike da wato ainihin basira a cikinsa sa shi yasa Allah ya bibi ta shi zabe shi sokar da alqur'ani cikin sa yi turo annabi zamani ya zanto yana magana da shi to sai Allah ce walau nazzalnahu da a ce mun saukar da shi wannan alqur'ani ala ba'd al-a'jamina a bisa ga wani sashi na al'adu wanda ba da laraba ba mu zabi annabin karshen zamani ya zanto bature ko ya zanto ba faransi ko ya zanto a yakin yaren Tajikistan ko yaren Barbar a can yammacin Sahara ko yaren wane ne da a ce su muka ba fa qara'ahu alaihim kuma yazo ya karanta wa su larabawan yanzu su ji ma kanu ya mu'minin ba za su yi imani su ba abin nufi kila sun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam kila ka zaci da sai da Annabi ba saboda dan yaren su ne in ya kawo larabta za su yi na gurin ta ciki dama yaransa ne haka aka haife shi to da Allah ya so mu'jiza da sai saukarwa da Bahaushe ko Kaduri ko Ulatani ko Kilba Qur'ani kuma ya kai shi da larabci ana ji wanda wannan zai zanto mu'jiza ce su cewa ne su larabawa ku yi da shi tunda ba dan balarabe ga shi ba balarabe bane ba amma ya aka yi iya larabci ba dan zaɓaɓɓe ne daga wurin Allah ba ai da ba zai iya an bai ta ko to za su kan imani sai Allah ce ko da mun yi haka ma da ba za su yi imani ba ma'ana su sun kai makura wajen kan garewa kamar yadda yake ce walau annana nazzalna ilayhim almalaikata wa kallamahum almauta wa hasarna alaihim kullu shay'in tubulan ma kanu liyu'minu illa in sha Allah Allah ce da ce za mu turo musu da mala'iku waɗanda duk suka mutu a baya a farfaɗo da su a tayar da su a kawo wa farita maka a ce kun ga waɗannan sun mutu tun lokacin annabi nuhu wancan lokacin adawa wancan lokacin samudawa sun mutu ga shi sun dawo don su ba ku labarin lalle abin da annabi zai da shi gaske ne mala'iku su zako daga sama su ce mun zo ne dan walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru da za a saukar da littafin daga sama a ce gashi an jeho daga sama ku tafi annabin da aka sa ya zama shine wasuka matuƙa kula tsakanin ku da Allah a ajiye shi ga littafin daga wurin Allah kai tsaye zuwa gare ku tafi su shafa da hannu su ji da su sun yi da'awar sihiri ya musu ba gaskiya bane ba walau fatana alaihim babun min as-sama'i لظلوا فيه يرجون لقالوا فظلوا فيه يرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون da za a bude kofofin sama su hau su je su ji maganar Allah din ma da sun ce to sihiri ne wannan ka karshen kan gaba yake to yanzu nan bai za ka jira shi ne Allah ya ce da manzo Allah innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum aw lam tunzirhum la yu'minun ko kai wazi ko baka yi ba za su yi imani ba saboda mai khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun adid sun riga sun kan gare Allah ya riga ya tabbatar da tabewa akan su wannan ana fadawa annabi dan yi hakuri kan dukkan maganganun da zai daga wurin sa ana lallashin su kenan sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta kazalika salaknahu fi qulubil mujrimin kamar haka ne salaknahu muka biyar da shi wannan al'kur'ani fi qulubil mujrimin a cikin zukatan kafirai ya zanto gashi zukatan su sun ji shi amma sun ki imani shi sun kare ta shi la yu'minuna bihi hatta yarawul azab al ba za su taɓa yin imani da alqur'ani ba sai sun ga azaba mai radadi a wannan lokacin za su rinka gorin ina ma a su duniya don su gyara kayansu. Allah ce sayati man bagta tan hum la yashurun idan azaba za su zo musu za ta zo ne bagtatan wato ba ta ba tsammani wa hum la yashurun su ba sa sanar da ita cewa za su zo ita azaba ka karanta daga ba su ba zato ba tsammani wa hum la yakuru lokacin ba su da masaniyar zuwanta haka azabar Allah ke zuwa fa yaqulu sai kaji suna cewa hal nahnu munzarun shin ko za a saurara mana za a ba mu dama mu imani shin za a yi mana jinkiri ko ba za a yi mana ba shine ma'anar Allah munzarun da Allah ce a fa bi azabina yastajilun shin ba azabar mu sai kasance suna neman a gaggauto musu da ita ba ai kafaran maka sun kasance suna neman annabi ya gaggauto musu azaba wa yastajiluna bil azab ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتيهم بغتهم لا يشعرون يستأذنونك بالعذاب وإن جهنم لميته بالكافرين وقالوا ربنا أجل لنا كفنا قبل يوم الحساب أكتكتي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنكر علينا تجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم haka suka انت سوى ان dai azabar da gaske ce a kawo musu لا يستعجلون افرأيت da azabar da ya sajidu a fara'aita in muka dan saurara muku muka jiyar da su da bi a gidan duniya su nuna waɗansu shekaru sun ma mutu ma abu na annun ma kanu yi mata uwan abin da aka jiyar da su daɗi ba zai wadatar da su komai ba ya zama shirme kenan وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا كانت به الشياطين وما face sai mun zanto masu gargadi ga ita alƙaryar idan ta kiji ne sai azaba ta daidai da fadin Allah ta'ala wa ma kunna mu'azzibina hatta na da rasula ba za mu kama mutane da azaba ba mun turo da manzo in sun bujire masa shine ma'anar ma ahlaka min quratin illa da la munzirun abin da muke saukarwa na wahayi ko littafi suna ta zuwa ne wa ma kunna zalimin ba mu kasance masu zaluntar bayi ba wa ma rabbuka bi zallamin lil abid وما الله بظلام للعباد وما الله يريد ظلما للعباد da sauran ayoyi makamantan waɗannan wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zalunta kowa shine ma'ana wa ma kunna zalimin wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un kafiran maka suna tuhumar cewa waɗansu daga cikin su kenan suna tuhumar cewa alqur'ani da annabi ya zo da shi wato hauka ne duk abin da aka biya faɗa irin wahayin aljanu ne aljanu suke magana akan harshen sa shi yasa sai ku ya karanta wa shamsu wa duhaha wal qamari zata laha wa wannan maganar aljanu a kan harshen annabi haka suka ce shi yasa sai ce alif lam mim zalika kitabu la raiba fi shi yasa sai karanto cewa akwai azaba ya karanto akwai ni'ima ya karanto akwai lahira wai za a tashi kan suka ce duk wannan maganganun aljanu ne hali ta gari shi motsatsi ne tabbatsai ne kadin karshen aikatawa kenan sai Allah yake kuriya cewa ma tanazzalat bihi shayatin sai ɗalu da su sauka da wannan alƙur'anin ba ya fi ƙarfin su wa ma yin babi da ai bai ma dace da su sai ɗalu ba wa ma yin tafi wani ko ma ba ma za su iya ba maganar da cikin ƙur'ani da gidanta ai maganar Allah a baka labarin adawa kamar kana gani da ido labarin annabi nuhu da mutanen su kamar kana gani da ido labarin annabi ibrahim annabi musa da sauransu kamar kana gani da ido ai wannan ya fi karfin a ce wahayi ne nake dan koshe kamun da suka suka da annabi maganganu shi ne ma'anar da ma ta nan zunar bihi bihi da mure ido da qur'an wa ma ta nan zunar bihi shayatin shaytanu ba su sauka da shi ba wa ma yanbaghi lahum ko dai bai dace da su ba wa ma yastati'una kuma ma ba za su iya ba tun daga can kalubalanci duniyar mutane da aljanu kullu yadda tamatul insu wal jinnu على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي تأتي a ce ke na iya kawo abu kusan kusan qur'ani da tuni yanzu qur'anin ya rikici da yanzu ya rikici to amma Allah ya zai iya ba dan da ibnu zai ta wani abu wanda yake kamar da qur'ani a harshen mutane sai a kawo wannan ce wanne ne wahayin da dan wanne ne wahayin Allah amma kaga mutane da suke da kaza da shaidanin su suka raya masa aljanin sa ya raya masa cewa shi ma ya kamata ya dawar annabta ya dawar annabta kaga nan da mara asirin sai su dan karshe ya zai karanta wahayin da aka baje aka ce kai kuma waye mala'ikan kai ce ni mala'ikan da ke zama sunan sa rahmanu annabi muhammad mala'ikan da ke zama sunan sa jibril yace wai duniyar gida biyu aka raba ta shi rabi annabi muhammad rabi ko amma Qurayshawa suna son babai kai ne sai annabi Muhammad ya an tulo shi duk duniya amma da kaida ka ce ake su raba shi wannan rabi shi ne wannan جميع القرآن سأل فيه ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب مبين وخرطوم طويل يا تصدق بنت الرشد العيني <laughs> والله كما وصار ذات الكرداء يا هالة وسمناء يا أهل الغدر يا ومن حفظ في الويدي ɗaya daga cikin sai ce dan Allah ka ji kaga dai zamu goyi bayan ka tun da kabilan mu daya amma ka fito da wannan ai abun kunya ne a duniya da haka da aka tambaye mu adalci cikin su me za ka ce da musulmi da kazzab gaskiya yake yi yace wallahi inni la'alamu anna muhammadan ala haqq wa musaylamata ala batil lakin kazzab rabi'aka ahabbu ilayna min sadiki mudar yace tabbas na da annabi muhammad da gaskiya musailama kuma tataccen makarici amma mai gaskiya dan kabilar wato makaryaci ɗan kabilar wato rabi'a wato kabilar musulma bin sabbab shi ne abin kauna a wurina saboda mai gaskiya dan kabilar mudar wato da kurai kenan kan ke nan goyon bane kawai bambanci ne da yare da nan da haka suka bi shi akan haka aka tafi da masu ƙa'idar larabawa ta su la yas'aluna aqamu hiru yujibuhum fil na'ibati ala ma qala burhana in ɗan dan wanda yi ruwa yaki, kawai a goyon bayan ko yana da gaskiya ko ba da gaskiya da haka suke da yaran da suke ta in kun aka ta zaliman aw mazluman har suke ta idza ana an anzur a fiye huwa zaliman lan an-nas a fiye na hina wai in dai ban san bai taimaki ɗan uwana ba ya ta zalin mutane ba to wannan na nuna ba zan taimake shi ba ko shi za a ka. ai ka'ida in zai ci zalika goyi bayan da ba dan uwanka wani yaran ku dai kabilar ku ɗaya. to ga a haka to da haka suka goyi bayan amma ba dan sun san ya kai matsayi irin na mazan Allah ba ku ya zo da abin da kusan kucin alkur'ani da girma ai ya isa duniya ta gane falalan alkur'ani mai girma ka duba dukkan wata jarida da za ta fito tana sabuwa ka sayi ta a bakin danja idan ka tafi da ita ofis duk wanda ya ga wani wani yadda na kan tarihi shi ba na intanet ba ta so ka bayar ba haka bane ba duk wanda ya ga kuma ta shirin nan zai karanta ba ka son ka bayar saboda wannan kana jin daɗin yanzu da garɗin na ba ya kula da nufa idan ka karanta yanzu aka ji masu karanta ko gobe karanta ji ba karanta ga shi a ganta wurin mai kosai haka dukkan wani nobel da za ka saya mai daɗin karanta haka dukkan wata mujalla haka dukkan wani abin karantawa in ka karanta so ɗaya biyu uku ya riga ya dindire ka kenan kadar gundaninsa amma ga alkur'ani duk yaro musulmi da ya kai shekara bakwai a duniya yana in environment na musulmi bai san so adadin da ya karanta fatiha ba bai sani ba amma yanzu in aka ce ga wani gwani yana karanta alkur'ani fatiha kaɗai zai karanta kuma sai mutane sun tsaya sun saurara sai kuma kan dukkan jikin ka na tashi kai ka ka iya fatiha in kana sallan farilla ka sai banda na sallah sai goma sha bakwai za a karanta ta ayi azhar so hudu la'asar so hudu magariba uku ba sha ɗaya ba kenan isha'i hudu ba sha biyar ba kenan asubali biyu to sha bakwai kullum za a karanta amma in wani ya zo yanzu na karanta fatiha sai ka ji kana sauraron ka sikar jikin kana tashi fatiha kawai zai karanta maka ashe wannan ya nuna ba zancen Allah bane ba sauran zantuka eh, wato yana zancen Allah ne ke wasu da Allah yana zancen Allah ne sauran zantukan da ba zancen Allah ba babu yanda za a karanta shi haka da ka karanta so uku so hudu so biyar ya gimshe ka kenan har abada ka dume shi a wasa to wannan sunan mu'jizan alqur'ani da haka Allah ce wa ma tanazzalu bihi shayatin bai ta damu suka sauka da shi ba wa ma yanbaghi lahu bai dace da shi ba wa ma yakutuna kuma ba za su iya ba innahum an sam'i lama azuluna innahum su'al jamu an sam'i da jin wahayin alqur'ani ababan ne abun nufi aljanu ba za su iya talatar wani abu na wahayin alkur'ani ba kafin saukar da shi kan manzon Allah sai an saukar da shi kan manzan Allah ya fara ji ya isar wa mutane sannan duk wanda zai je ji amma an aiko mala'ika da shi aljanu su saci wani abu su ji ba su isa ba saboda ubangiji ya riga ya sa tsari a sama lokacin da ya nufin turo manzan Allah sai sa tsari a sama saboda al'adar aljanu sun kasance suna hawa sama wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan har su je can kusa da sama mala'iku lokacin da aka yi wahayin mana abu na saukar da ruwan sama na girgizan kasa a wani wuri na mutuwar wani ko haihuwar wani Allah na ba su labari yau za a yi kaza ko gobe za a yi kaza abin da yaso idan amma na sanar da su kafin ya faru to in mala'iku sun sauko kan girgiza suna tattaunawa da juna da irin wannan maganganu tsakanin su aljanun da ke sai kan ta wani hau kan wani sai su tafi irin wannan magana wanda yake gaskiya ce da suka ji daga harshen mala'ika in sun sauko kasa sai su samu malamin duba ko doka su faɗa maka wannan gaskiyar guda ɗaya amma kafin su faɗa masa sai sun tusa ka da ƙarya ɗari sun garwaya da yi guda ɗari su faɗa masa shi ke sa wani lokaci malamin duba ya faɗa miki abu ki ga ya zama gaske ko dan boka ya faɗa masa abu ki ga ya zama gaske gaskiya ce guda ɗaya da ake dacewa cikin rugumutun ƙarya guda ɗari kai ka fita ka kalatar gaskiya guda ɗaya sauran kafin a sake yin kuma sai an yi ƙarya ɗari an fahimta ko shi yasa Allah ya haramta zuwa wajen ka yace dukkan wanda ya je wajen malamin duba ko ya je wajen wanda zai duba kaza ya duba ko wajen boka ko wane ne da nufin a gaya masa inda a take da nufin a faɗa masa sa. da nufin a faɗa masa wani abu da zai faru gobe sannan ta kwana arba'in babu shi babu ta a wata riwaya yake ta kada kafara da ma'un zula ala muhammad duk wanda ya je wurin su to ya kafir cewa abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutakar ya dukkata shi ya kafir cewa duk abin da aka saukar wa annabi da wahayi to kaga abu mai hatsari kenan wato zuwa wurin malamin duba ko zuwa wurin boka ka roki Allah bukatun ka Allah ya biya maka dan boka kawai yana mu'amala da aljanna wani ma ba da aljanna da yake mu'amala da shi dabara ce kawai ke dabara zai maka wayo zai maka buga iska zai maka ya dambare ka to dan saboda haka aka haramta zuwa wajen su to Allah ce innahum su aljannu an idan da sauraron sama da ma'azurun ababan ne santawa ne da Allah ya nufin turo annabi sai wannan damar da aljanu suke da ita sai su maganar mala'iku sai aka hana su yin sai aka cika sararin samaniya wato da wato ainihin waɗansu irin taurari masu aman wuta wanda yayin da duk aljanu suka zo za su hau juna don su tato maganar mala'iku a sama sai a yi musu aman wuta shine da kansu suke fada a cikin suratul jinni wa inna la matana samaa fa wajadnaha muli'at harsan shadidan wa shuba wa inna kunna naqawdu minha maqa'ida lis-sam faman yastami' lana yajid lahu shihaban rasada wato suke cewa wato a da can muna zama a sama muna da majalisai a sama muna da majalisi da muke zama amma yanzu duk wanda ya yi yunkurin ya hau sama dan ya ji wani abu ya ji dalarin shahabar rakuda zai samu wani tauraro da aka ajiye yana jiran sai masa amma muta to har aka gama wahayin annabi ba wani aljan da yake iya jin wata magana daga sama bayan annabi an kammala masa wahayi ya bar duniya ya isar da alqur'ani cif ba rigi ba ƙari baya bukatan ƙarin komai to kuma wannan tsari na sauran samaniya yanzu an janye shi ko har yanzu yana nan sai waɗansu malamai suka ce an sassauta shi ne ba a janye shi gaba ɗaya ba har yanzu za ka ga wani lokaci tauraruwa ta yi tut ta kai haihu to wannan tauraruwa da ke wucewa har yanzu idan aljanu ne suka yi yunkurin su ji wani abu a sama tunda mala'ikun na saukowa farin duniya a saman duniya a kan jirgin fi nan sama su rinka bai wa junan su labarin wani abin da Allah ya faɗa na wahayi to har yanzu abdul na kokarin ji dan zo su faɗa yan duba da bokaye shi yasa kowane gari za ga so yan duban su da bokayen su galibi suna mu'amala da aljan to shi kuma aljan akwai jarin da zai baka wanda za ka yi masa wanda yayi masa hidima ko za ka yi masa wata hidima galibi kafir cewa Allah ne ko saban Allah ko shan giya ko rishin wankan janaba ko rishin sallah an gane ko da sauransu a shi yasa za ka ji irin yan borin nan ma ana zuga su ana cewa arne wai ba ka sallah ba ka salati ko ba ka sun tuwon mai sallah kaga yana mu'amala da aljai ne zai sallah da zai salati da aljai <laughs> ba ya sun tuwon mai sallah kaga arne tsaba kenan to amma wasu sai a je wurin ka amari mun bukata to Allah ya tsare innahum an sam'i lama azulun tabbas su dangane da tauraron abin da ke faruwa a sama ababen nesantarwa ne Allah ke fala tadu ma Allah ilahan akhar kar ka kirayi wani tare da Allah ka haɗa shi zan to kishiya da Allah fa ta kuna min al-mu'azzabi sai ka kasance cikin waɗanda za a yi wa azabi sai ki wa'anzir ashiratuka al-aqrabin واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إن alaqrabina ka gargaɗi danginka alaqrabina mafiya kusanci zuwa gare ka wannan wahayin da aka yi wa annabi kenan zuwa ga ya fara kira mutane kafin ya kira mutane gaba ɗaya danginsa na kusa wasbir haka kuma ka sassauta geffanka abin nufi ka zanto mai kaskantar da kai da tawadu liman tabaka dangane da wanda ya jinka min mu'minin cikin mummunai fa in asauka idan har suka saba maka kan abin da ka kira su fa kun ka ce inni bari'un mimma ta'malun lalle ni fa na barranta daga abin da kuke aikatawa wato ku kira su in sun ke da ka rabu da su daga lokacin sai kai musu bara'a aikin ka daban su daban ka sai da su lakum dinukum walidi wa tawakkal ala aziz rahim kar ka tare cewa za su cutar da kai kai dai ka dogara akan al-aziz mabuwayi shine Allah ar wanda yake mai jin kai alladhi yaraka wanda yake ganin ka hina taqumu lokacin da kake sai wajen aiwatar da sunna kamar yadda wasu malamai suka ce wajen suka ce shi da ta kuma bi da'awatika lokacin da kake tsayi wajen kasar da ka don Allah yana ganin ka yana kewaye da kai da kiyayewarka wata kallu baka ta sajidin kuma wanda yake ganin jujjuyawarka fi sajidina wato ainihin a cikin masu sujuda abin nufi wanda yake ganin ka lokacin da kake sallan jam'i kana neman cewa wato sahabban ka shine wato kallu ka ta tajiri. a akwai fasara ta biyu wato kallu ka ta tajiri wai ya ka a cikin tsakan masallata wajen saboda tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam shi Muhammad ne dan Abdullahi dan ah, abin nan ah, Abdul Muttalib dan Hashim har zuwa ƙarshen silsilar sa gaba ɗayan su masallata ne to amma wannan idan ka fito duba tarihi to ka samu cewa ba ingantacce bane ba tabbatacciyar magana shine jijjiya wata cikin masu sujuda hadisin da suke so su kafa hujja da shi shine hadisin da annabi ke cewa an haife ni ta hanyar aure ba a haife ni ba ta hanyar zina wannan ko gaskiya ne tabbas dukkan kakannin annabi duk da sun rato lokaci na jahiliya kuma a cikin shi akwai waɗanda ba musulmi ba amma dai dukkanin su ta hanyar aure wani ya haifi wani wani ya haifi wani wani ya haifi wani har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kuwa ta hanyar aure ba cikin dukkanin su sun zama masallata ba tunda kowa riga ya san cewa wato a jariyance Abdul Muttalib bai karɓi musulunci ba tun bulma lokacin ba turo annabi ba an gane ko sannan kuma babban sa Abdullahi a gaban sa kai mahaifin sa shi ma lokacin ba ba turo annabi ballan ta bai dai shi ya karfi shari'a a wurin sa da sauransu da haka jijjirawar ka cikin masallata ke innahu huwa samiul alim shi Allah ta'ala shine as-sami'u wato mai ji sannan kuma al-alim wanda yake mai wanda yake masani Allah ala ce wasu zubin zina haka ka kaskantar da kanka lil mu'minin waɗansu masu saurayi suna fassara wannan aya da cewa ita ce take nuna halaccin durkuso da shugabanni ka je gaban malami ka durkusa ka faɗi ko gaban sarki ko hakimi ka durkusa ka faɗi ko gaban shugaban ka ko mace gaban mijinta ka durkusa ka faɗi me dalilin ku sai sai Allah ce wasu zubin zina haka a wajen gudun cikin wasu zubin lahu ma jana hazzulli to wannan ayar sai ta wuce wancan fassara don ita ayar tana magana kan ta'a ga iyaye Allah su wasu lahu ma janaha dhulli ka sassauta musu fuka fukai na jin kai na kaskantar da kabilar rahama saboda jin kanka abinda ake nufi ka tausaya wa mahaifinka ka zanto mai tawadu a kan game da su kar ka musu girman kai ba wai ka duka sa ga da su dai idan ka ce durkusawa a can to ya za ka yi anan da Allah ke wasu zana haka Allah ce da annabi ka sassauta fuka-fukanka liman baka min al da duk wanda ya bi ka cikin mu'mini wato yana nufin duk wanda yake ya ta sai annabi rinka zuwa kullum da zafi durkusa da yadda shi kaga ba za ka yi da wannan fasarar ba a yi makon biyu da shi ne Allah ke umarni ya ce durkusa da yadda su kaga dole ka yi dafa wannan durkuso ake nufi ba kina abin da ake nufi shine kaskantar da kai tawadu akwai kalma a larabci adam ba baya da tafiki amma kalma a larabci wanda yanzu za ka mata fasara ta kai tsaye zuwa yaren ka sai kai gwaranci sai dai ka kalli larabawa in sun ce kaza me suke nufi sai ka dauki jumlatacciyar ma'anar a cikin yaren ka fassara wa mutane abin da ake nufi ba tare da kula da ɗaiɗaikun kalmomin da ke cikin larabci ba dai idan kai da translation sai ba da mummunar ma'ana ko ba da gwaranci wanda ba za a fahimta ba ina fatan kun fahimta shi ke sa waɗansu ba su iya larabci yanzu misali akwai muna magana da Hausa mun zo muna tattauna ne da malam sai kan wata matsala sai malamin nan malam Ahmad ya zo zai sa mana baki kaga ina da wani malam ina ruwanka ka kyale mana ina ruwanka to ka kalmar ina ruwanka da Hausa kowa ya san ina nufin me zai sa zai tsoma mana baki cikin harkar to idan na zo muna tattauna a ce ni da balarabe ne sai wani balarabe dan uwan sai zo zai tattauna a bakin mu sai ya ce aina ma'uka dan Allah ne zai fahimta ka ga na fassara fassara cikin kai tsaye aina da kuma ina ba ma'uka ruwanka ka gani aina ma'uka balarabe da zai fahimci ya kake nufi to kaga dole in duba a cikin yaren larabci in za a isar da sakon ina ruwanka da hausa a larabci ya za a faɗa sai in ce mallazi yanik mallazi yanik ma yanik kaga shi ya fahimci me nake nufi daidai ki da ina ruwanka da hausa to amma da yake kun kalmomin kaga ba ka ba da wannan ma'anar to shi yasa wata sai sun tashi fasaran qur'ani da dama suke kuskure kamar ke da mutum misali bal yasin sai sai duk wanda ya ga wata ya azuce shi kaga tun farko yayi mummunan fasara domin a shahara ba watan da ke tsayawa a yamma ba kirgen kwanakin da ke cikin wata din sune a shahar in jinjirin wata ne sai a ce alhilal bayan ya fara haske alqamar ya kai daren sha hudu albadar amma kwanakin tara ko 30 sune a shahar to sai ke kamar ke da mutum misali wanda ya ga wata dan saboda shi a Hausa da watan da yake yamma da watan da yake daren sha hudu da mai haske da mara haske da kirgan kwanakin da ke cikin wata din duk sunan su ne wata saboda talauci da yaren da yake da shi da fuskar kalmomin larabci shi ko yaren larabci mawadacin yare ne da haka kowace yana da ta to kaga sai mutum yi mummunan fasara shi yasa sau dama in kana sauraron fasara wato sai ka ya tajin kuskuren fasara a wurin masu fasara ko ta qur'ani ko ta hadisi sai in mutum dole ya kesa da yaren guda biyu yaren da zai ɗauko sakon a ciki da yaren da zai isar da sakon da shi in ba haka ba sai kai ta kwaba a ciki kuma shi yasa wani idan kai fasara sai ya rubuto maka yana cin yaran ka shi da sai ya kike ne kai na ta fasara wata aya a nan gurin wani ya rubuto mun da take dana cin yarana shine wato kazalika lazimi man asrafa aw lan abun da Allah ke cewa man arada an zikri fa inna lahu ma'ikatan danka wa nasiru yawmal qiyamati amma قال رب لما وصلتني أما قد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها sai nace kamar haka ne ayoyin da suka zo maka fa nasita ha sai ka kyale su sai wani ce a ai annisiyanu mantuwa ke shi za ga fahimtar sa annisiyanu dole sai mantuwa annisiyanu kuma na zuwa da ma'anar a attark a cikin larabci shine barin abu kyale abu kauracewa abu fa nasita ha sai ka kyale su dai idan an tafi da fasaran ka fa nasita sai ka manta da su abin da ka manta baka aikata ba me hukuncin ka shari'a za ta kama ka da shi lafiya la tu'akhidna in nasina rufi a nan mace alƙatar wani su yaro masu kurhu alaihi to shi yasa kafin ka su gyara sai ka fayyace ka ji me mutumin yake ya san ka san duk lokacin da za ka auna kalma sai ka tsaya ka duba larabcin ta gashi wani yare zan yi amfani da shi a hausa ku fahimta dole sai mutum ya ɓata lokaci awa ɗaya awa biyu awa uku kan wannan don ya isar da yaran daidai amma kawai za ka zo kai fasara malam gurki ja a raga ta a ja a fasara a ja a fasara sai ka kwaba shi yasa sai a sanke qur'ani a sake sankewa wanda aka sankewa suna barci ba su fahimci ko ya aka wallahi aka yi gauri da shiri mutane na barci ba sa fahimtar da ake cewa wancan na gingidi wancan na jin tarbiyya na wurdi ba sa ji ba sa fahimtar da ake yi waɗannan ayoyi wa an jira shi da ta kalakar biyu wakil jama'a da limin min al-mu'minin lokacin da suka sauka hadisi ya tabbata daga manzon Allah an karbo daga Aisha tace lamma nazarat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka an zira shi da sabal aqrabi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ta da mutum Allah tabbata da shi sai ya fatimatu binta muhammadin ko bintu muhammadin dille rabi yayi ya kafiyatu بنت عبد المطلب كو بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب inni la ugni ankum min Allah shay'a saluni mimma li ma aya take ta gargadi don yin zama kusanta ta annabi kirawo ya ke Fatima yar gidan annabi Muhammad kace kenan fa ya ke Safiya yar gidan Abdul Muttalib wato abin nan yar uwar mahaifinsa ce ta fuskar haihuwa ya bani Abdul Muttalib ya dai gidan Abdul Muttalib yan uwan haihuwar babansa kenan gaba daya yace inni la ughni ankum min Allah shay'a wallahi ba zan wadatar da ku komai ba auren Allah sabili min mali ma jitum a nan duniya ku tambaye ni dukiya ba ku amma a lahira in ku ba Allah ba ba zan iya daukan ku kai aljanna ba annabi ba zai iya daukan Fatima ko Safiya ko dangin Abdul Muttalib ba wani malami ne zai iya daukan muridansa ko dauki almajiransa shi ma yana ta kai idan an tashi dan Allah kuma yanzu ka zai yadda Allah ce yau mai sirrin mar'u min asai wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli zai minhum yawma zai sha'ani yughni ya gudu ya bar mahaifiyarsa ya bar kansa ya bar wansa ya bar kaninsa duk ya guje musu sai zai dauki ka kai kadai kawai dan ya baka wurbi kana yanzu zai fifi ta wadansu kenan gaba daya kanka shine ma'ana inni la udri anfu min Allah sha'a bazan wadata da ku komai ba a wajen Allah hadisi na gaba an karbo daga Abu yake yace dan ma na garba an zura da akrabin yayin da wannan aya ta kawo an akrabin da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama quraishan annabi da musu tabbata gare shi ya kirawo quraishawa fajtama'u sun taru wuri guda su duka fa amma wa qasta ya game su da kira ya kebance waɗansu ɗaiɗaiku da kira shine fa amma wa qasta fa kana yace ya bani ka'ab bin lu'ay ya bani murrata bin ka'ab ya bani abd shams ya bani abd manaf ya bani hashim dukkanin su wannan kabilu ne na Qurayshawa family family ne ke dangantuwa ga kabilan Qurayshawa yace an tuzu anfusakum minan nar ku tsamar ku tsayar ku tsayar da kanku daga wuta sai ce wa ya fatimatu an kizi nafsaki minan nar yake fatima ki kokari ki tsaya tsamar da kanki daga wuta inni la amliku laki min Allah shay'a ni dinnan ba na iya wadatar da ke komai wurin Allah in biki ba Allah din ba sai ce gaira anna lakum rahiman fa'udulha bi balalik sai dai kuna da dangantaka da ni wanda zan isar da zumunci tsakanin ni da ku a nan gidan duniya hadisin abdullahi kan abu yake lamma ne zuwa wa anzila shi ta falaka rabin yace qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala annabi sai hawa kan dutsen safa A ya amfani kiran hawa kan dutsen safa saboda mai hudu ba lokacin da yake kan tudu kowa zai gan shi ji yake faɗa galibi ta fi fahimtar maganar mutum in kana hararo shi kana ganin yadda yake motsi yadda yake ishara da hannu in yana magana ka fi jin magana ta shiga da kai shine hikimar annabi sai ya hau kan mana abu shi yasa yake ya suke hawa kan duro in za su ya hau kan dutsen safa fa kale ce wa sahibahu ya tusa sahabbaina yana nufin ya abokan zama na wuri guda ya kirga waɗancan kabilu ya kira su dukkan waɗannan hadisai wani ya rage wani abu wani ya tsara wani abu dukkan su sun yi ya kan cewa annabi bai gajiya ga wajen kiran danginsa dukkan su yi tarayya wajen fa'idantar da ma'ana guda daya cewa shi ne wato ainihin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama wato alakarsa da mutane kasancewarsa uba ko ɗa ko jika ko ƙanin waɗansu wannan ba zai sa a yi wa waɗancan rahama ba sai in sun bi manzan Allah cikin abin da zo da shi shi yasa annabi ce duk cikin al'umma ta wanda zai ga dama zai shiga aljanna sai dai wanda yake sabo suka ce waye zaki yace wanda yake zai shiga aljanna wanda ko yake bi na to kamar yake تلتي آية هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم fahimci annabi cewa qur'anin da yake sauka da shi maganan aljanu ne Allah ya tsore yace wa ma tanazzala bihi shayatin wa ma yanbaghi lahu to anan ka Allah ce hal unabbiukum kace da su shin kuna so in ba ku labari alamun tanazzala shayatin akan wa aljanu suke sauka kuna son ku san tanazzalu ala kulli afakin asim aljanu suna sauka ne akan dukkan wani afak wato ainihin makirkirin ƙarya asim hajirin mutum mai saban Allah sun fi kulla kawance da shi su ba shi labarin abin da ya kamata su ba shi amma in salihin bawa ne ba ruwan aljanu da kai wato bijilalin aljanu suna soka wajen ƴan duba sai sun sharkanta ƴan duban cewa za su rinka zina ko su daina wankan janaba ko su rinka luwaɗi da su ko dukkan wani aiki na ba daidai ba wani lokacin har kisan kai wani lokacin su ce a yanka musu jaki a kawo musu siya jinin haka duk suke sharkanta musu shi yasa sai ki je neman bukata ko ka je neman bukata sai a ce kawo bikin bunsuru kaza duk inda kaza an ce kawo bikin bunsuru tsafi za a yi kawo kaza mai wake wake tsafi za a yi kawo hantar kwado tsafi za a yi wai hantar bahadun kwado ya kuma ganin bahadun kwado duk tsafi ne waɗannan dukkan to galibi aljanu ne suke tsara hantar waɗannan abu tanazzalu ala kulli asfatil asim yulquna sam'a wato su aljanu din nan yulquna sam'a suna yin wahayin abinda suka saurara a wurin mala'iku su faɗa wa malaman su duba wa aktsaruhum kadibun sai dai mafiya yawan su ƙarya suke shi yasa aljan ba a dukkan tashi cikin abin da ya da labari domin labarin gaskiya guda ɗaya zai kawo da ƙarya ɗari to ta za ka iya zama bambancewa shi yasa aka ce kar ma ka yarda da shi gaba ɗaya yulkuna sama wa ka rinka dubu wasu ara'u yadda bi ahumul ghawun su ko mawaka ko da wani lokaci za ka samu wawaye ne suke bin su alam tara annahum fi kulli wadin yahilun shin baka ganin su mawaka din nan fi kulli wadin cikin kowane rami yahilun suna aukawa ciki su faɗi magana ta baka su faɗi magana ta barna su kirayi mutane zuwa ga ayyukan albasha a cikin waka yana ganin ba komai kawai a yi kewa a wuce shi yasa ba mu bin mawaki cikin abin da mawaki ya faɗa sai wawa haka Allah ya ce halakakkun mutane suke bin su to duk abin da shi mawaki zai faɗa maka ko dai ƙarya ne ko gaskiya idan ƙarya ne ya amfani kaɗan in gaskiya ne kafin ya faɗa kuma shi kenan mukaddara ya je ya ce maka mai dubun dawaki sai ya tabbata kana da dawaki guda dubu kaga gaskiya ne ya faɗa bai kawo sabon abu ba yanzu me za ka baka da kuɗi wani laburanci yi wani kwadago yi ko ya kai mutum mai gidan dawaki ya kasance dawakin ka ba su wuce goma ba ka yanzu karya ki to me yana mutum ya karya ka biya shi kuma <laughs> dawa da kai birni ne ka ga mai da kai mahaukaci duk wanda ya shiga daji shi kaɗai sai dajin ya zama birni to kamar aljunu ne suka surar da maka haka ya hauka sai bai sani ba kuma ka da kuɗi ka bayar shi yasa duk abin da zai faɗa ɗaya daga cikin biyu ko gaskiya ko ƙarya in ya faɗi gaskiya ba ya da amfanin ka biya shi dan ba wani ƙwarin gode maka in ya faɗi ƙarya ban ga dalilin da za ka ɗauki kuɗi ka ba makarici shi kuma shi yasa annabi ce duk wanda ya zo ya bi ku a gaban idan ku mai kaza mai kaza yake ɗauki kaza ka waka masa shine tukusin da annabi ce ka bashi ya zo yana mijin ya halin da kuma ma'ana sai ka sanar da ali me yasa ba abu kuma ce sai ka ɗauki wuka sai ka a ka ka waka masa ka ka wuta da shi o su tarawa ɗin wujuhil maddani aka annabi wa alaihi na wa annahum yaquluna ma la yafalun galibin su za ka jina faɗin abin da ba ka iya aikatawa ka ji mawaki a cikin waƙarsa yana siffanta kansa kamar shi ne jarumin jarumai amma in za ka haɗu da shi a zahiri kuma shi ne mafi tsoron masu tsoro ko ya zo ya zuga wani mutum ya bashi siffofi shi ne mai kyauta dawa da kai birni ne mai kyauta kamar gulbi farin wata mai kore duhu wace ce wace ce duk ƙarya ne kuma ya fi kowa yawa to haka ma wa sai Allah ya so gaskiya ce illal ladina amanu wa amilus salihat illal ladina amanu wa amilus salihati wa zakaru Allah kaseeran laifi a ciki to wannan waken wanda suka yi su gusi laifi ba shi ne ma'anar illal ladina amanu wa amilu salihat sai wanda suka yi imani suka yi aiki na gari wa zakarullaha kaseeran kuma suka ambaci Allah da yawa wan takaru kuma suka nemi daukan fanka min ba'di ma zulimu bayan an zalunce su idan su Hassan ibn Sabit kenan yarin ta yin baitoci na waka yana mayar da martani da Qurayshawa saboda suna da baitocin waka da suke yi su faɗa wa annabi bakar magana su yi wa musulmi zambo su yi musu habaici shi kuma sai ke mayar musu da martani kuma annabi ya tabbatar da shi akan haka har mana ta ya wa ruhul qudus ma'aka mayar musu da martani kan zambo da suke mana mala'ikar gurin da tare da kai Hassan bin Sabit yana da kafidu masu kyau waɗanda lokaci ba zai bada mun karanto wasu suna na amma ba lokaci to su ne aka yi kogo a kansu da haka duk wanda zai waƙe wanda ba zagi a ciki babu cin mutunci a ciki sannan kuma ya zanto komai da mutane da kafirai in sun faɗa bakar magana da musulmai wannan babu laifi a kai babu makaɗi a ciki babu yan ɗanci shi kaɗai zai wasansa wannan babu laifi a kai shi ne bazakar Allah ta sanar mun tafirin mun babu mazlum wa sayalamu allazina zalamu da zannu waɗanda suke azzalimai za su gane ayyamin qalbin yanqalibun a wata majuya za su juya a gobe kiyama a wani wuri za a jefa su a gobe kiyama wannan shine karshen wannan sura abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya yafe mana wannan kuma shine karshen tafsirin mu na wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara wato bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa sallam na wannan azumi muna fatan ubangiji ta'ala ne bai ta mana azumi a wata shekara ta